عباد الله اعلموا رحمكم الله تعالى جميعا أن الطاعات تتفاضل عند الله تعالى بتضمنها تحقيق العبودية والتوحيد لله عز وجل وعموم نفعها للخلق مثل أركان الإسلام واعلموا أن الذنوب والمعاصي تعظم عقوباتها ويتسع شرها وفسادها بحسب ضررها لصاحبها والخلق وإن الظلم من الذنوب العظام والكبائر الجسام يحيط بصاحبه ويدمره ويفسد عليه أمره ويغير عليه أحواله فتزول بها النعم كما أزالها عن آدم وحواء إذ كانا في الجنة يأكلان منها رغدا حيث شاء وذلك بأكلهما عن تلكم الشجرة التي حرمها الله تعالى عليهما وتنزل به وتنزل به النقم كما فعل الله بإبليس لما عصى ربه بترك سجدة واحدة لآدم ويدركه شؤمه وعقوباته في الدنيا والآخرة كما تدرك عقوبات الظلم الزرية ولأجل كثرة مضار الظلم يا عباد الله وعظيم خطره وتنوع مفاسده وكثير شره حرمه الله تعالى بين عباده كما حرمه على نفسه أولا فقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله أكبر فالله تعالى حرم الظلم على نفسه وهو يقدر عليه وهذا تكرما وتفضلا وتنزيها لنفسه عن نقيصة الظلم فإن الظلم يا عباد الله لا يكون إلا من نفس ضعيفة لا تقوى على الامتناء من الظلم ولا يكون الظلم إلا من حاجة إليه ولا يكون إلا من جهل والله تعالى منزه عن حاجة وعن الجهل فهو القوي العزيز الغني عن خلقه فلا يحتاج إلى شيء وهو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى وحرم الظلم بين عباده ليحفظوا بذلك دينهم ودنياهم وليصلحوا أمورهم الدنيوية والأخروية وليتم بين العباد التعاون والتراحم بترك الظلم واداء الحقوق لله ولخلق الله تعالى عباد الله الظلم يضر الفرد ويهلكه ويوقئه في كل ما يكره ويرى بسبب ويرى بسبب الظلم ويرى بسبب الظلم ما يسيئه في كل ما يحب الظلم يخرب البيوت العامره ويجعل الديار دامره ويبدد الأمم ويهلك الحرث والنسل ولقد حذرنا الله تعالى من الظلم غاية التحذير وأخبرنا تعالى بأن هلاك القرون الماضية بسبب ظلمهم لأنفسهم لنحذر أعمالهم فقال عز من قائل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وقال تعالى وتلك القرى أهلكناها لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله وقد أجر الله تعالى وقد أجر الله تعالى هذه الأمة الإسلامية من الاستئصال والهلاك العام ولكن تبتلى بعقوبات دون الهلاك العام بسبب ذنوب تقع من بعض المسلمين وتشيع حتى لا تنكر ولا ينزجر عنها أصحابها كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وعن زينب بنت جهش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يوما يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأسبوعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث رواه الإمام البخاري ومسلم فدل هذا الحديث على أن بعض الأمة صالحون وأن بعضهم تقع منهم ذنوب تصيب عقوباتها الكثير من الأمة في بعض الأزمان وفي بعض الأمكنة وفسر الخبث بالزنا بالزنا فسر بعمل قوم لوط لقوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وقوله عن قوم لوط ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وفسر الحديث أيضا بالخمر ونحوه من المسكرات والمخدرات لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث ويعم الحديث كل معصية تغضب الله تبارك وتعالى وكل ظلم وعدوان ومعنى الحديث عام في كل ما حرم الله تعالى ويظلم به المسلم نفسه أو يظلم به غيره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم من جميع الذنوب وعلى رأسها الظلم إنه ولي ذلك والقادر عليه dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna godewa Allah muna yaba masa muna neman taimakonsa da gafararsa da shiryarsa muna ƙara jaddada imaninmu ga Allah da dogaro da tawakkali a gare shi muna neman tsari da kariya da mafaka daga Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu da halayenmu da ɗabi'unmu duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi fa babu wanda ya isa ya ɓadda shi hakanan duk wanda Allah ya ɓatar bai nufe shi da shirya ba ba ka taɓa sama masa masoyin da zai shiryar da shi ina mai shaidawa hakika babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya dukkan mulki na Allah ne dukkan godiya da yabawa ta Allah ne shi kuma Allah nan mai bin diddigi ne mai ba da labari ne mai iko ne da ilimin sanin abin da ke gudana sannan kuma shi din nan a bisa dukkan komai mai iko ne a kansa kamar yadda nake shaida lalle shugabanmu Muhammadu bawa ne na Allah manzo ne nasa mai yin bishara ga masu aikata alkhairi da gargadi da kwaba ga masu aikata sako wanda Allah ya aiko mana shi ya zamanto rahama ga duniya gaba ɗayanta tsira da aminci Allah tabbata ga wannan annabin namu da dukkan iyalan gidansa manyansu da ƙananansu mazansu da matansu da manya-manyan khalifofin nan nasa guda hudu shiryayyu masu shiryarwa abubakar da umar da usman da ali Allah yarda da su da dukkan sauran sahabansa manyansu da ƙananansu mazansu da matansu da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da dukkan wani musulmi nagartacce na kirki a kowane saƙo yake a duniyan nan sawa'un yana rayuwa a doron ƙasa ne ko yana kwanci a ƙarƙashinta yardan Allah su tabbata a gare su gaba ɗayansu Allahumma amin ya uwana musulmi masu albarka da daraja da kima Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu juma'a ta yau a inda muke hudu ga watan muharram na sabuwar shekaran da Allah ya nufe mu da shiganta ta 1443 wanda ta yi daidai da sha uku ga watan takwas na shekarar miladiya ɗaya a inda juma'ar tamu ta yau ta zaƙulo mana maudu'i da za a yi bayani a kansa wanda ya dace da sabuwar shekarar nan da muka shiga ita ce zalunci da munanan tasirin da zalunci ke haifarwa a doron ƙasa sannan kuma da nau'ukan zalunci kala-kala wanda su kuma mun ajiye su in Allah ya tsawaita rai sai juma'a mai zuwa ya uwana musulmi masu albarka da daraja da kima ina muku wasiya akan wannan mimbari mai albarka a wannan rana ta juma'a fiyayyen rana sama da dukkan kwanakin mako mafi alkhairin yini da rana ke fitowa a cikinsa ina muku wasiya da jin tsoron allah maɗaukakin sarki jin tsoro na matuƙa na iya iyawa na ƙololuwa na ƙurewa sannan ku yi riko da musuluncin nan hannu bibbiyu ni'ima ce ta Allah daga Allah da ya ba ku ita ya hana waɗansu ya damƙa ta a gare ku ya haramta ma waɗansu ita ni'ima ce wanda babu wanda ya saye ta da kuɗinsa ni'ima ce ta wanda babu wanda ya yi aiki da ƙarfin tuwo ya samo ta ni'ima ce wanda babu wani sai da ya yi faɗa ya samo ta kowa ya tashi ya same shi yana musulmi kawai makwabcinsa kuma yana kafiri maƙiyin Allah ku riƙe wannan ni'iman igiya ce mai ƙarfi da ba ta tsinkewa musulunci wanda take sadar da kai da mahaliccinka Allah subhanahu wa ta'ala ta sadar da kai da aljanna ku yi riko da ita ku bauta wa ubangijinku kada ku yanke kada ku janye kada ku tsuke har ranan da mutuwa za ta zo ta riske ku kuna musulmi wala ta na illa wa antum muslimun ya ku bayan Allah masu daraja da kima ku sani a makon da ya wuce mu yi bayani game da shigowar wannan shekara sabuwa mai albarka ga wanda Allah ya tsawaita ransa ya nuna masa duk wanda kaga ya shiga sabuwar shekara to Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita ransa ne wanda bai ganta ba Allah ya taƙaita rayuwarsa a wancan shekaran da ta wuce wannan dama ta ganin wannan sabuwar shekaran sabon feji aka buɗe wanda littafi ne sabo aka baka tamkar exercise book kai an dam ayyukanka su ne alƙalamin rubutu a cikin wannan littafin kai za ka buɗe fejin wannan shekaran kai za ka ɗauki alkalami ka yi rubuta abinda zai zamanto maka alheri a ciki ko sharri tunda mun shigo wannan sabuwar shekara mun faɗi hikiman hijiriya hikimomin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yau za mu za mu rika faɗan ayyukan da ya dace a fara gabatarwa a wannan sabuwar shekarar ya ƴan ƙwana musulmi masu albarka ku sani Allah ubangiji ya ɗimbin rahama a gare ku ɗa'a biyayya ga Allah da ibada da bauta wa Allah wato bautan Allah yana nan hawa hawa hawa wani aikin ibadan ya fi wani wani ya fi wani wani ya ɗara wani haka Allah ya jera nau'ukan ibada a cikin musulunci amma dukkansu in kai ana kiransu ibada sannan kuma mafi girman ibada shine kaɗaita Allah da tauhidi ma'ana ka shigo sabuwar shekarar nan yanzu haka ka fara sulhu da Allah ka zamanto mai tauhidi ka zamanto mai ta Allah ka zamanto mai biyayya da ɗa'a da ladabi ga mahaliccinka dama ya halicce ka ne domin ibadar sannan ka san shi tauhidi kaɗaita Allah da gudun shirka to babu, babu shakka amfanin haka alfanun haka yakan shafi halittun Allah gaba ɗaya yakan shafi al'umma gaba ɗaya yakan kawo zaman lafiya gaba ɗaya kaga al'umma gaba ɗaya sun saitu akan kaɗaita Allah shi kaɗai sun nesanci haɗa Allah da wani sun nesanci zama a gaban boka da ɗan tsubbu to wannan yana ka alfanu ga al'umma da ƙasa a samu al'umma suna kulawa da rukunan musulunci sannan ku sani sabo da aikata zunubai ukubarsu, da musibarsu kullum suna ƙara faɗaɗa demo al'umma suke saba wa Allah suke aikata zunubai to uƙubar tana ƙara faɗi tana faɗaɗa tana faɗaɗa sai kaga inda da bala'i ba bala'i bala'i ya kai can inda babu fitina fitinan ta faɗaɗa ta kai can inda ake mamakin yanzu a nan garin kaza yake faruwa eh yana faruwa na musiba sakamakon zunuban da suke faruwa a ɓoye da ba a san da su ba idan mutum ya yadda mushe ko wani ƙazanta ko wani abu mai wari ya jefar da shi a waje to za ka ga yana inviting kudaje yana gayyato kudaje to duk inda ake aikato ta ƙazanta ta ta saɓo ƙazanta ta zunubai to za ka ga nan musiba take tasowa daga ko'ina ta tattara yadda kudaje suke tasowa su tattara da ƙwari inda wani abun da yake da ɗoyi ko yake da wari ko wata ƙazanta komai za ka tarar da shi a wajen da babu ƙazantar da ba za ta gayyato waɗannan ƙwarin da ƙudajen ba duk wajen da ake tsabtace shi za ka ga hatta sauro babu hatta waɗansu ƙwari babu amma wajen da akwai ƙazanta to lallai za ka duk wani abu in ya taso nan yake yi to haka bala'i ƙazantan saƙo da zunubai ke gayyato bala'i su mamaye al'umma kana iya ka sha mangoro kai kaɗai a cikin mutum ɗari ka jefar da shi kusa da kai amma kudaje za su taso ai idan suka zo ba wanda ya shafi ya sha mangoron kawai za su dama ba za su damu duk wanda yake zaune kusa da wanda ya jefar da wannan kwallon to haka zunubai suke gayyatowa to babban abin da za mu buɗe wannan shekarar mu da ita sulhu da Allah kiyaye taɓa Allah kiyaye saba masa kiyaye fusata Allah kiyaye harzuka Allah subhanahu wa ta'ala 'yan kwana musulmi sannan sharri na saba wa Allah yana yaduwa a doron ƙasa ɓarna da fasadi yana yaduwa cututtuka suna yaduwa su taɓa mai aikatawa su taɓa duk wanda suke kewa da mai aikatawa ɗin to kaga zalunci a cikin zunubai a cikin saɓo babu wanda ya kai girman zalunci Zalinci yana daga cikin manya-manyan zunubai da manya-manyan kaba'irai masu girman gaske wanda zalunci yakan zagaye mai aikata shi ya mai da baibayi sannan ya zagaya al'umman da suke tare da mai aikata zaluncin shi ma su dabaibaye al'umman a kasa samun ci gaba sai koma baya zalunci yakan rugurguza mai yin shi ya rugurguza al'umma zalunci yana ɓata wa mutum al'amuransa su zamanto sun sarƙaƙe masa ba wanda zai iya warware masa su zalunci yakan canja yanayi da mutum yake ciki yanayi na walwala yanayi na jin daɗi yanayi na arziki yanayi na zaman lafiya yanayi na kwanciyar hankali yanayi na jiki, na, na, na jiki ma kaga mutum ya tagayyara ya fita kamanninsa shi ba rashin lafiya ba ba kwanciya jinya ba babu daɗi ko ina babu daɗi zalunci duk yana haifar da wannan rashin jin daɗin zalunci in ya sauka waje yakan tunkuɗe ni'imar da take wajen ya narkar da ita yakan tunkuɗe duk wani jin daɗi ya narkar da shi kamar yadda zalunci ne ya kawar wa annabi adam ya kau da shi daga duk wata ni'ima ta aljanna annabi adam lokacin da allah ya halicce shi yana cikin aljanna yana walwala yana ci yana sha bai san yadda ake dafa abincin ba bai san yadda ake dafa abin sha ba bai san yadda ake hada shi ba bai gajiya ba wahala babu komai shi da matan shi suna zaune lami lafiya hawa'u allah ce su ci su sha ragadan arziki mai yawa kuma duk inda suke so aljannan tasu ce sai Allah ya ba su umarni ɗaya ya ce kun ga wannan bishiyar da ‘ya'yanta kada ku kusance ta kar ku ɗanɗani ƙwaya ɗaya ta bishiyar nan duk abin da kike cikin aljanna an halatta musu shi aljannan da annabi sallallahu alaihi wasallam don yawan ni'imanta ya ce akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba jin labarin shi ba akwai abin da zuciyar mutum bai taba tuno shi ba duk abin da ake ji na sunan aljanna sunan ne ya yi kama a ce maka nonon aljanna ko zuman aljanna ko misali a ce maka giya na aljanna ko ruwan aljanna kar ka ɗauke shi irin na duniya ne sunan ne ya yi kama amma haƙiƙani yadda na aljannan yake ido bai taɓa ganin shi ba kunne bai taɓa jin labarin shi ba ba abin da babu aljannan nan kaman a ce an baka abu biliyan ɗaya sai aka ce abu ɗaya aka ce kada ka taɓa bishiya fa guda ɗaya to amma abun mamaki da yake Allah ya haramta shi sai ya zama to shi ya tsone ma annabi adam da hawa'u ido duk ni'imomin nan da ido bai taba ganin su ba gaba ɗaya ba su ishe shi ba wannan abun da aka haramta kwaya ɗayan nan shi ya tsone mai ido shi ya tsone mai ido kuma sai da shaidan ya tare a jikin bishiya ya tare a jikin annabi adam da safe yana nan da rana yana nan da yamma yana nan da daddare yana nan gobe ya zo sai da ya gamsar da annabi adam duk ni'imomin nan kawai sai da ya kyale su ya zo ya taɓa bishiyar wata aya ta nuna ya ɗan ɗanɗani ƙwayan bishiyar ne haka kawai kamar kai ka ɗan gatsi abu haka ka ɗanɗana yayi ke wata aya ta ce ci yayi ta dalilin wannan saba umarni ɗaya ba ba ya'yan bishiyan gaba ɗaya ya kakkaɓo ba fa ya cinye a'a ƙwaya ɗaya cikin ya'yan bishiyan ya ɗan gatsa kawai amma sai da ta raba shi da dukkan ni'iman da yake aljanna da dukkan jin daɗin da yake aljanna ya haɗa hadda hawa'un ita bata ci ba ai wata ta ce fa akala. wata aya ta ce malamai suka ce ita ta ta convincing nashi ya ci rudin da shaidan ya musu shine ma na hakuma rabbukuma an tilkuma shajarati illa an takuna ni am takuna min alhalidin shaidan abun da ya ce ba komai bane yasa Allah ya haramta musu bishiyan nan sai dai Allah baya son su zamanto kamar mala'iku ai Allah bai so ya halittan su ta zamanto kamar mala'iku ne ko kuma in suka ci za su dawwama a cikin aljanna shine da abinda shaidan ya ruɗe su da shi dawwama cikin jin daɗi da ƙoƙari da rena matsayin da Allah baka sai ka zamanto kamar wani abu guda ɗaya ya raba adana da dukkan aljanna da hawa'u akwai wani mai kuɗi a duniya da mai mulki a duniya da mai jin daɗi a duniya da zai ce nashi ya kai na aljanna to ashe ba mamaki ba ne yau kana saba wa Allah sau ɗaya dukkan abin da Allah ya mallaka maka ya gushe wani so nawa yake kurban kwalban giya kwankwaɗanta shi wannan ɗanɗana ya yi fa aka raba shi da aljanna da jin daɗinta amma wani cikin saɓon zai rayu katan giya za a je ya kurbi wannan ya sha ya kwankwada ya gama da kwalban ya dauko na biyu in kai kwamfiyarin da na annabi adam shi sau nawa ya yi kwankwada sau ɗaya ya sha kurba ɗaya ya sha ta kai mamaki idan wani bala'i da wahala ya same shi idan ya talauce Allah ya raba shi da dukkan abin da ya bashi wai yana mamaki ko ka kai annabi adam ba shi nashi ma aljanna aka bashi A mata dalilin ɗanɗanan abu ɗaya aka raba shi da aljanna kai kuma kana mamaki wai don ka sha katan ɗaya an raba ka da duk abin da kama wani bai ma san ba ne dalilin ba bai ma san ne dalilin ba ya yan uwana musulmi masu albarka mutuna yadda aka raba adam da ni'ima aka dawo da shi gidan wahala hakanan saɓo guda ɗaya yakan jawo wa mutum dawwamammiyar azaba kamar yadda Allah ya yi da Iblis Iblis sujada kwaya ɗaya Allah ya nema ya yi wa annabi Adam don girmama shi ba a ce sujada guda biyu ba sujada ɗaya وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء وهم أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا سجد ɗaya aka nema wajen Iblis kai kuma yanzu in kaƙi yin sallah guda ɗaya kaɗai mai raka'a hudu ka ƙi yin sujada takwas sujada takwas ka ƙi yi domin kowace raka'a tana da sujada guda biyu raka'a ta uku tana da sujada guda biyu sujada shida sai raka'a ta nawa ta hudun tana da sujada biyu sujada takwas idan sallan asuba ne kawai mai raka'a biyu sujada hudu ne a cikinta idan sallan magariba ne tana da sujada shida idan ka ƙi yin sallah guda ɗaya rak in mai raka'a biyu sujada hudu kai kaki shi kuma sujada ɗaya shaidan Allah ya umurce shi yaki Allah ya tsine masa albarka ya la'ance shi ya raba shi da aljanna ya zamanto shine oga na kwata-kwata na masu shiga wutan jahannama sujada ɗaya kai nawa kake kin yi to mu duba yadda umurni saba umurni guda ɗaya ya kai ga iblis saba umarni guda ɗaya ya kai wa annabi adam gara shi annabi adam fatalakka min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwal gafurur rahim gara shi adam ya yi ya tuba allah kuma ya karbi tubansa amma shi iblis fa ya nuna girman kai ya ci gaba da yi wa idza qila lahu ittaqillaha akhazatu al-izzatu bil ithm hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad to mu rika comparing ɗaya waɗansu suka yi aka gama da su aka haramta musu duk wata ni'ima ɗaruruwa muke yi mu to sabuwar shekaran nan kar a shige ta da zalunci ka yi wa kanka dabara ka yi sulhu da Allah in an yi wani abu mara kyau a wancan shekaran to ka gode wa Allah da bai ɗauranka a kan wannan aikin ba ya tsawaita har ka ga wannan to kada a sake maimaitawa a yi hattara kar a maimaita ya ‘yan kwana musulmi masu albaka da daraja shu'umin saɓo da ukubarsa tana bin mutum duniya har lahira shi saɓon Allah tun a nan mutu yake fara ɗanɗanan sakamakon saɓa wa Allah da bijire wa Allah tun a nan duniya haka ga kana lalacewa kana birkicewa har kuma gobe kiyama shi yake binka abu ne mai bin mutum yadda inuwarka take binka Haka nan sakamakon zalincinka yana taɓa zurriyanka da 'ya'yanka da jikokinka ba ka sani yana taɓa su ba a kanka yake takaita ba wallahi yakan gangaro har 'ya'yanka har jikokinka ka ga 'ya'ya na wahala jikoki na wahala ashe kakansu ne duka ya janyo musu ya haifan musu wannan kakansu ne wani zalunci yake ya ciyar da su abinci ai wanda kudin zaluncin da yake yake saya musu sutura wanda kudin zalunci ne yake biya musu na karatu duk loman da aka haɗiye a gidanka ta hanyar zalunci aka samu wannan loma ta kwabon zalunci ta haƙƙin jama'a gyamun mai garkuwa da mutane wani abu ne zai ci a ce an masa rahama cikin abin da ya ci da kuɗin fansa da ya karɓa ɗan fashi ga yamun ɓarawo ga yamun mai sace haƙƙin mutane a ofis ga yamun me zai ci Allah ya masa albarka ya ce da iyalansa kuma a ce abincin ya yi albarka a jikin iyalansa da 'ya'yansa da jikokinsa wace harka zai da kuɗin ka ce Allah ya masa albarka a ciki duk yawanci kansa da waɗansu cututtukan da ake rasa gane maganinsu galibi idan ka bincika daga abincin haram ne da aka haɗiye bai yi wa cikin ba sai su zamanto tamkar sankara ta dankali ka ga zahirin shi kyau in ka fasa can cikin sai ka samu duk ya lalace zalunci ne subhanallah in abincin zalunci da abin sha na zalunci jiki ya ɗauka ya kai wanda zai kai ƙwaƙwalwa sai ya dakushe kwakwalwan kaga mutum bai fahimtan abu in ido ya taɓa sai ya yi wa idon matsala subhanallah Allah ubangi ya rufa mana asiri yan kwana musulmi masu albarka sakamakon ruwan sama da aka fara za mu dakata a nan abin da ya samu Allah masa albarka abin da ya rage za a ci gaba a mako mai zuwa sai an karkare shi gaba ɗaya don ka san yadda ya dace ka mu'amalanci wannan sabuwar shekara Allah ubangiji ya karba mana Allah sada mu da dukkan alkhairai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكي انت خير من زكاها انت وليها ومولاها